الحمد لله منزل الكتاب ومجري السهاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على أبنه ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته جزاء أما بعد يومنا عشرين دا أكو دوات رمضان hijira ta annaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da 23 ga watan uku inda muke fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira abinda aka ce mu yi a cikin wannan littafin Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma muna roƙon Allah ta'ala Allah ya ba mu ikon bari don abinda aka faɗa na rahama cikin wannan littafin Allah ka haɗa mu da shi na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsire mu daga gare shi akwai tambaya da za mu karanta kwaya ɗaya kafin mu tafi akar makalla bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga abdullahi musa yanduna ya ce assalamu alaikum malam da fatan kana lafiya allah ƙara ilimi mai amfani gaskiya ina jin daɗin karatunka kuma kowace rana idan ka gama tafsir bana bacci sai na ji shi allah saka da alkhairi ya ce malam ina da tambaya tambayar ita ce kamar haka shin mana akwai bambanci tsakanin shafa'i da kuma wutiri saboda wasu suna hada wutiri biyu kuma suna shafa'i biyu ma'ana wasu idan aka yi sallar isha'i aka yi tarawihi suna yi kuma idan sun je idan sun je wajen tahajjudi su ma suna yi Allah kara ma da lafiya ya saka mai mai to me yasa taba shi aka ne daga can daga wutan ne sai za a ɗaya daidaita shi eh sakamai mai tambayi daga abdullahi musa yan duna assalamu alaikum malar da fatan kana lafiya allah ya kara Allah ya ƙara ilimi mai amfani gaskiya ina jin daɗin karatunka kuma kowace rana ina idan ka gama tafsir ba na barci sai na ji shi Allah ya saka da alkhairi malam ina da tambaya tambayar ita ce kamar haka shin mana akwai bambanci tsakanin shafa'i da kuma wuturi saboda wasu suna hada wuturi biyu kuma shafa'i biyu mana wasu idan suka yi sallar isha'i idan wasu idan aka yi sallar isha'i aka yi tarawih suna yi kuma idan sun je wajen tahajjudi su ma suna yi Allah ƙara mara lafiya abin da ya shafi mutane su zo masallaci su sallar tarawi a farkon dare wanda daga ƙarshe za su yi shafa'i shine raka a biyu wuturi shine raka a ɗaya sannan su sake komawa da daddare kuma su sallar bayan an tashi daga bacci shine hajju, sai su sake yin shafa'i wato raka'a biyu sannan sai su sake yin wukili an fahimta an gane sai su sake yin wannan to shi shafa'i babu matsala saboda asalin shafa'i shine abin da ke guda biyu musamman idan aka yi la'akari da da suka ɗauki salatin laili masana masana amma yin wuturi guda biyu a dare ɗaya abinda zai su gama daidai idan sun yi shafa'in tare da liman to wuturin su yi haƙuri tun da za su ji sallar dare sai su sake yin shafa'i da wuturi in a can babu matsala amma ba daidai ba na yin takararin wuturi guda biyu a cikin dare ɗaya wannan shi ne abin da ya dacewa da karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma abu na gaba yanayi ya samu shagaltu da wasu abubuwa mun manta akwai 'yan uwanmu falastinawa mun san cewa wannan rigima ta falastini ta sace dawowa sabuwa musamman cikin wannan wata na ramadan ko ba komai suna da haƙƙi biyu haƙƙi na farko ka dinga ji a ranka cewa wannan musiba ɗan uwansa musulmi ta taɓa kana jin irin zafin da ya kamata a ce mumini yana ji in an taɓa ɗan uwansa musulmi sana abu na biyu ko ba komai ya kamata a ce kana musulmi daga inda kake kana iya wa mutanen nan addu'a amma lallai abinda ke faruwa yanzu ba kyau shi wannan abinda da bahaushe ke cewa buri da ashana ya shigo gari kaga sai da hali ya zo yana kokarin cewa duk abinda da zai yaba isra'ila gudunmawa wajen shafe gaza a doron ƙasa zai ya zo kuma saboda haka da ya zo su rigimar ta sake dawowa an ya alkawarin da aka yi hudunar da aka yi tsakaita wutar da aka yi dama Allah ya faɗi cewa su yahudu allazina yanquduna ahadahu fi kulli marratin kowane lokacin sai da kori warwarewa za su yi ba sa jin tsoron Allah saboda haka a dan Allah mutane su taimake su da addu'a Allah madaukakin sarki ya sa mu ci jaraba jiya mun tsaya a aya ta 86 yau za mu tashi aya ta 87 ya ayyuhal ladina amanu لا تحرموا طيبات ما أهل الله لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين kafin mu ci gaba da karatu akwai famanin sakatare na ministry of alhaji haruna jikko ya halarci wannan majalisi an kai daɗe muna maka barka da zuwa kuma muna maka fatan alkhairi allah subhanahu wa ta'ala ya sa a gama da duniya lafiya allah ya sa baya da tafi gaba kyau don tsarkin sunayensa allah madaukakin sarki ya ce ya yi hallabi na amanu ya ku wanda kuka yi imani la tuharrimu tayyibati kada ku haramta ababe masu daɗi ma ahallallahu lakum abinda Allah ya halatta muku wala ta'tadu kada ku wuce gona da iri inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce gona da iri imam Ibn al-Jawzi wanda ya rasu hijira 597 ya kawo cewa wannan aya malaman tafsiri suna da maganganu dalilin saukar ta dalili guda uku na farko shine anna rijalan min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah minhum daga cikin su akwai Usman bin Abu Mas'ud haramul lahama sun haramta wa kansu nama wan nisa da mata ala anfusihim akan kin kansu wa aradu jabba anfusihim shi suka soma saboda kaurace cewa mata kowa iwa kansa li yatafarragu lil ibadati dan kowa ya samu damar yadda zai bauta ma Allah فقال رسول Sallallahu alaihi الله sai manzo Allah ya ji labari sai yace lam umar bidalika wannan matakin da suka dauka ni ba a umarce ni da wannan ba wa nazalat hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka rawahu al-awfi ibn abbas rawa abu salih ibn abbas qala yake cewa kanu asharata sun kasance su goma ne abubakar wa umar wa ali wa ibn mas'ud wa usman ibn mas'ud wal miqdad ibn al-asad wa salim maula abi huzaifa wa salman al-farisi wa abu dharr wa ammar ibn yasir istama'u fi dar usman ibn mas'ud mun san usman ibn mas'ud yana cikin wayanda suka rasu babu dadewa a madina da suka taru fatawasaqu a zalika suka amince wa kansu akan wannan kun ga saboda tunanin matakin da za su dauka abinda suke ganin ya kamata ya raba su da Allah to bari su haƙura su rabu da shi da suka dauki wannan matakin fa daga zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai labari kai wa annabi qala sai manzo Allah ce man ragiba an sunnati fa laysa minni wanda ya kamaci sunnata to bai tare da ni fa nazalat wato wa nazalan hadhihi aya sai wannan aya ta sauka qala siddi siddi yace saboda azumin azmihim ala dalika dalilin da suka yan daura wannan karfin himmar shine anna rasulullahi jalasa yawma wata rana manzon Allah ya zauna falam yajidhum ala takhwifi bai gushe ba annabi yana ƙara tsoratar da su akan tsoron duniya da gudun duniya farraƙan nasu da mutane suka watse farraƙan nasu mutane sai zamanto zuciyar kuwa ta yi taushi wa bakau daga nan kuma saboda tasirin wa'azin sai zamanto mutane sai kuka suke ba a zama haƙula iya ala zalika to daga nan ne wa'annan su kuma suke ganin kai a ina mu ina duniya ai da abin da kawo ma zai kawo a ɗan shagaltu kawai a haƙura a watsi da shi daga ciki hatta abin da za a ci mai kyau da mata duk a haƙura a tsaurace musu to shine wahalafu alama azamu alaihi bayan sun ɗaura wannan karfin himma ba kuma sai da suka yi rantsuwa wa qala ikrama ikrama yace inna ali bin abi talib wa ibn mas'ud wa usman bin mas'ud wal miqdad wa salim maula abi hudayfa fi ashabihi tabattalu mun san tabattil ayyub fajalasu fi buruki suka zauna cikin gidaje wa atazulun nisaa suka yanki wa mata wa labisul mamsuha wa harramu tayyibati at'ami wal libas suka nemi tufafin da ba na kwarai ba suka sa daga nan suka haramta wa kansu abinci mai daɗi da tufafi mai kyau illa ma ya'kulu wa yalbasu ahli siyahati min bani isra'ila sai abinda ma'abuta siyaha yawo suke ci daga cikin bani isra'ila wa hammu bil isra'i suka yi kuma himma cewa bari su dandake kansu wa ajma'u li qiyamil layli wa siyamin nahari suka yi ijihadu wajen kawai suka yi ijma'in cewa yanzu banda sallar dare azumin nafila na rana kullum ba abin da za a dinga yi wa nazala hadhihi al-aya sai wannan ayat ta sauka da aka ibnu al-jawzi yace wannan shine cikin asbabun nuzul guda uku da malamai suka kawo dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan ayar na biyu shine anna rijalan wasu mazaje ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko anna rajulan wani mutum ya zo wajen manzo Allah fa qala yace inni idza akaltu min hadha al-lahm aqbaltu ala an-nisa'i ni in na salama sayan min da sha'awa take daga nan sai ya ja alaka ta zuwa ga mata wa ni haramtuhu alayya zaka daga yau na haramta wa kaina ba ni ba dama wa nazalan hadhihi al-aya wannan ikrama da ibn abbas magana ta uku shine anna dayfan nazala bi abdullah ibn rawaha wani bako ne isauka wajen abdullah ibn rawaha walam yakun hajiran lokacin da ya zo gidan abdullah ibn rawaha man san yana daga cikin mawakan manzon Allah binan walamma jaa qala li zawjatihi lokacin da yazo sai ya ce wa bakonsa hal akala shin ko bakon nan an samu an bashi wani abu na abinci ya ci ba qala sai ta ce a'a intazartuka na gama abinci tabbas amma a matsayinka na mai gida ban kaddamin mai da abincin ba na jira ka hatta sai ka dawo qala sai ki habasu zaifi min ajali Ina kika tsare bakon nawa baki bashi abinci ba saboda kina jira na sai ya ce to ta'amuki alayya haram daga yau abincin da za ki gare ni haram ne na haramta wa kaina ba zan ci ba qala sai ta ce wa huwa alayya Ta ce wannan abincin ni ma na haramta wa kaina illam ta'kuluhu in ba za ka ci ba fa zai dayfu sai shi ma baƙon ya ce wa huwa alayya haram ni ma na haramta wa kaina illam ta'kuluhu in kuma ba za ku ci ba walamma ra'a zalika bun rawaha lokacin da abdullahi bin rawaha ga wannan ƙada sai ice ƙarribi tsa'amaki wato ki kusanto da abincinki kulu bismillahi ku ci da sunan Allah sun magada ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fa akbarahu bi zalika da gari ya waye kaga su duk abin da ya taso ba su da inda za a yi birki sai an to gaban annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da suka ɗibi wani ko da zai ya zo na manzo Allah ya ce a bashi lafiya zai yi yawa ya rasulullah ga abin da ya kawo ne gaban dama ina so zan je in yi kaza annabi ya ce subhanallahi da abin da kai kake so zaka je ka yi kana so a yi kaza da kaza da kaza da naka ya ce a annabi sai warware matsala saboda ka ko littafi da salihul munajjid ya rubuta yadda annabi ya yi ta'amuli da kurakuran mutane saboda ka shi ma yana cikin littattafan da in mun samu dama za mu karantar da shi fa akbarahu bidalika sai ba shi labari fa qala sai manzo Allah ce a asanta ka kyauta wa nazala hadhihi al-aya sai wannan aya ta sauka wa qala sai manzo Allah ya karanta tun daga ya ayyuhal amanu la tuharrimu tayyibati karshen لا يؤاخذكم الله بالذي في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما أنقذتم الأيمان وأن رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه فأما الطيبات فهي اللذيذات allati tashtahiha an-nufus ma ubiha idan ka tafi cikin littafin al-imam muslim al-jami'u al-musnad as-sahih al-mukhtasar min umur rasulillah sallallahu alaihi wa sallama wa sunanihi wa ayyamihi ya kawo babu targhib fi nikahi hadisi mai lamba ta 563 Humayd bin Abi Humayd ne tsawil أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ينا شيوا جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسمتاني أكسنزو جدا من زن الله يسألون عن إبادة النبي سنة تنبايا النبي كين إبادة فلما أخبروا لو كتن لك باس الأباري قايد من زن الله يكي تاشي لددري بوتا مع الله من رواية كأنهم تقالوها ce shi ga kaman abin da annabi yake ya fari kaɗan fa hmm. yana daga cikin matsalar bid'a malan addini eh? sai yaƙi na iska ba faƙalu sai suka ce wa aina na hami minan nabi sallallahu alaihi wa wasallama dama in annabi yana yin wannan ibadan ina za mu haɗa kanmu da shi tunda su suna ganin ta yi kaɗan dalilin kuma da zai sa ta yi kaɗan ga dalilin su ƙada gufira lahu ma ta ƙaddama min zambihi wa ma ta akara ai shi ko da yi ba ma matsala inda an riga an gafarta abin da ya wuce da abin da zai zo qala ahaduhum sai ɗaya yace amma ana fa inni usalli al-layla abada amma ni zan tashi in dinga yin sallah da daddare har abada kaga idan ka kalli zahirin abu in za a auna da hankali da Allah kullum bayan sallar isha'i da an gama mutum ya fara sallah har sai asuba ta abu ne mai kyau ba mai kyau bane amma matsalar shi ne, in ka dauki wannan shi kuma wanda ya zo da addinin ka shiga gaban sa dan Allah ce masa ya al muzammil umil layla kaga shi ba duka daren bane innahum kanu qabla zalika musnina kanu qalilan min al-layl ashe kaga duk ibadan mutum ana buƙatar ya zamanto kuma in ma za ka yi sallar ba bacci ba da daddare wata ila ya zama wani uzuri ne ya sa ba bacci ba amma ba ya zama ɗabi'a ba kullum bayan sallar isha'i ana gama saboda sai ka kawo addini duniya sai sai kabbara shi ke nan ɗayan sai ya ce shi haka zai ɗayan sai ya ce wa ƙala akaru sai ya ce ana asumu dahara wala afsiru wala uftiru ni kuma daga yanzu azumi zan dinga yi kullum wallahi ba zan ci ba wa ƙala akaru ɗayan shi kuma ya ce ana a'atadilun nisa ni kuma tun da na fahimci wani lokaci alaƙa da mace yana sa ka shigaltu dole sai ka tafi nemo mata kaza sai ka tsaya kayi to to gaba ɗaya ma mata kan ba ni ba su kowa ya harkar gabansa fala a tazawwaju abadan ba ma zan yi auren ba fada a rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ilaihim sai manzo Allah ya zo gurin sa ba qala sai yace antum alladhina qultum kaza wa kaza kenan sanda suka zo gidan suna tattauna manzo Allah ya ji me suke faɗa sai ya ce ko kuke cewa kaza da kaza sai manzo Allah ya ce musu wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lillah annabi ya ce wallahi na fi ku sanin Allah kuma na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye abinda zan sanya kariya ta tsakanina da azabar Allah sai ya ce musu ni asumu bari ku ji ni da nake shugaban ki daya nakan yi azumi sannan in ci wannan yasa yace mafificin azumi shine siyamu dawo hmm. sannan yace musu usalli wa arqudu nakan yi bacci sannan in tashi in yi sallah da daddare sannan wa atazawwaju nisaa kuma ina aure da mata da aka jarumta shine kai auren a ci gaba da bugawa ko ko ɗalibi ne ka yi auren zo shigo saha a ci gaba da bugawa haddad da kake kakkafa ta ko kuwa karanta karantar ta lokacin ne za ka fahimci amma dama an ba nauyin kowa kan ka wahada hula ka lahu kana nan kai kaɗai sai ka ce idan ba to me a ciki kaga sai ya ce wannan dalilin ya sa za ku ga don ku gane jarinta wannan bangaren ya zama zamanto annabin ya fi kowa yawan mata wannan yasa in Allah ya tashi zai yi magana sai ce ya ayyuhan nabi kulli azwajika fada wa matanka ya kai wannan annabin fada wa matanka don haka Allah ya dunkule gaba ki dai annabawan yace wala qad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyya mun sanya annabawan suna da mata bayan ya fada a daidaikun su suna da mata kaga annabi Ibrahim Allah yace wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق قالت يا ويلتا ويا ليتني يا ويلتا ألد وأنا أجوز وهذا بألي شيخا هذا بألي مجينا إن هذا لشيء عجيب فأغني sannan annabi Ismail haka Allah yake wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa inda rabbih mardiya haka Allah madaukakin sarki ya bada annabi Musa haka Allah madaukakin sarki Musa al wa sara bi ahlihi kaga sai ya dauki iyalansa sai ya ainihin wato tafi da su wanda haka haka ka samu Allah madaukakin sarki yana faɗa to da ya faɗa a ɗaiɗaikun su suna da mata shine dunkure yace suna da matan gabaki daya sannan shugaban su babba mai gidan mu annabi Muhammad ya fi kowa mata yawa sannan kuma ya fi kowa jarumtaka wannan ya nuna haka sau da haka ɗalibai a yi riko da sababi a aure da wani ya ce yin aure baka da sana'a daidai ke da ka kunna wuta ka shiga ci ka gani ya sa muke ce muku da babu eh? a'a da babu da ango da amarya ba za su zauna a ɗaki ba ko dai babu ta tafi tabar amarya da ango ko amarya ta tafi tabar ango da babu maganin yarinya yanzu kana canta kana turo maka sakon asuba kullum ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci billahi allazi la ilaha illa wa karabota da gidansu lokacin tibar girki ya ba girki wallahi ba ta gane wannan yaran kakka zo ka ce wai mace dole ke aure dan Allah a'a shi ta ga in ka kai matakin da ba ka iya rike mace kana kudada da kana iya rike da kana iya rawa ka ba ta zaɓi don kasa su kuce ta ko ta zauna ko ta yi ko ta tafi in ba ka iya riƙe ta in ta ce ba za ka zauna ba za ka ce to ba ta da tauridi ba ba ta da imani a'a wannan ba gaskiya ba ne an fahimta yi to a cikin wannan asibabin nuzul inda malamai suke kawo suna kawo wannan za ku fahimci haɗarin bid'a da wannan ne malamai suke cewa wato shedan ya fi soyuwa zuwa ga ɗan bid'a fiye da wanda ya fada cikin saban Allah yanzu ku kalli zahirin abu wannan sallah ce zai dinga da daddare wannan azumi zai dinga wannan ba zai ma ya aure ba don ya samu daman bautawa Allah amma da manzon Allah ya tattara su ga baki dai sai ce musu famar rage ba an sun fa laysa ni wanda ya kamaci karantarwa ta Gobe tare da ni mun kawo hadisin Abdullahi anan gurin da muka fi ana masa hajji har wata rana aka ce Allah ya tsine mai annabi ya ce la tal'anuhu a wata ruwa annabi ya ce la tu'inu alaihi shaytanu fa innahu ya Allah wa rasulahu an fahimta yi eh? to daga nan za ku fahimci bid'a hadarin ta billahi allazi la ilaha illa huwa cikin mutane ya fi hadarin kaba'ira wani lokaci wani lokaci saboda duk yan ganyen nan da duk inda suke taruwa su kadan su su rawa su su ga abin da za su ba wani wanda ya ce maka in ya sha uyi ya zuba in ya buso hayaki akwai wani lada na musamman da Allah bai bari shi duk sun yadda abin da suke ba daidai ba ne shi yasa an suna jin nauyin ka a unguwa da sun da ka kwallo kana za su yi ga yamalan nan ba haka suke cewa ba bai da kada an ci yamalan to mutanen ya ce gashi nan zuwa in ka dan samu kaɗan yi musu magana sai ce eh, in sha Allah a ci gaba na mana addu'an Allah da za a bari yamalan ko da sun yadda ba daidai ba ne to da sun yadda sako ne za su iya bari amma wanda ya je ya ji wani abu ya shigo da shi ya ce addini ne kuma in an yi lada Allah zai bayar to Allah fa kadai san san da za a bari walle yanzu bid'ar da ake ta shigowa da ita kai magana a ce ba ka san manzon Allah eh? wasu ababe da ake tattabawa in an ce abu yana da alaka da annabi to ka ja bakin ka kai shiru ka hakura da shi amma kuma wannan kofar fa ta kai gaba ana daukar annabi a ajiye shi daidai da Allah ba bari ba ku misali yanzu misali guda biyu kwanan nan wani malami yake faɗa cewa hadisin mal mas'ulu an habi a alama min sa'id ya nuna cewa wai jibril da wa annabi wannan tambayar ba wai manzon Allah bai san tashin alkiyama bane wannan maganar faɗacce kai abinda ma'anar take faɗa ka duba dushin rahun hadisi na duniya da suka shi Shin lokacin da shi mala'ika jibril ya tambayi manzon Allah ya ce masa matasa sa'a sai ce ai ni da ka tambaya ban fi kai mai tambayin sani ba shi abin da yake nufi ma'ana in kai da kake kawo sako baka sani ba ni ma ban sani ba to shi ne sai ya ce mai alamominta sai ya ce dawo shi ne ya kafa hujja wa inda bai sani ba wai ba zai faɗa alamun ba bayan ya manta a cikin suratul fatih ko suratu muhammad ai Allah ya ce faqad jaa asharatuha hmm. to tunda Allah ya riga ya faɗa maka ya ce jaa asharatuha alamomin ce ya zo kenan dama ai Allah ya sanar da annabuwa alamomin amma yaushe ne wannan matsala ce da ta yi wa sama da ƙasa girma Allah ne ya faɗa ya ce la ta'atikum Allah cewa yas'aluka an sata ayyana mursa inna ma ilmuha inda رب عند الله وعند ربي لا يجليها هذا إلا هو Allah ya ce annabi ya fada wa duniya yaushe ne yana wajen Allah banda Allah ba wanda ya sani kuma Allah ya ce saqulat fis samawati wal ardi wannan matsala ta wa sama da ƙasa nauyi Allah ya ce la ta'atikum illa bagatan ba za ta zo ba sai ba wanda ya tsammanin nan zuwa sai ta zo Allah ya ce yas'alunaka ka'annaka hafiyun ana ganin suke kaman ka sani ka ki faɗa musu ne Allah ya ce kul inna ma ilmuha indallahi ka ce musu ilimin yana wajen Allah ne fashi kadai amma mafi yawancin mutane ba su sani ba yanzu wannan shine sarihin qur'ani duk kuma ayoyi da yawa yasalunaka an sa'ati ayyana musa bima anta min dhikra ila rabbika mi kaga sanin yaushe ne yana wajen wa yanzu wannan duk waɗannan ayoyin da ire-iren a ƙur'ani so yake fa a ƙaryata su ɗaukar cewa za Allah ya san ran da za a yi tashin kiyama wannan fa matsayi ne na Allah ba shi annabi bai faɗa ba Allah bai faɗa ba amma kaga da sunan ya daga darajar annabi ya yadda ya ɗauki matsayin annabi ya kai shi matsayin Allah irin wannan za a yi zagi to ba za mu zira ido ba kuma a allantar da manzan Allah manzan Allah yana nan a matsayinsa na bawan da ya fi kowa daraja amma har yanzu alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta alkhaliku da almakaru shi Allah kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid qahhar hmm. Allah yana nan a matsayinsa na Allah manzan Allah yana nan a matsayinsa na bawan da ya fi kowa cikin bayi shi yasa kaga da ya je Isra'i da Mi'raji da ya dawo alfaza fi cikin ishirina sai ya ce wa hal ba da masarafu le gaye ku. Hmm. shin bayan tafiyar dare da aka turo mala'ika ya gayyaci annabi ya dauke shi suka tafi bayan wannan gayyatar da aka yi wa annabi ya je wajen Allah ko wata kololuwar daraja da annabi ke nema bayan wannan to sai ya sauri dan kada ka dauka cewa to da aka kai shi gurin Allah ya dawo yana da alaka da wani abu na Allah sai alfaza ya ce maka a huwal haqqu abdan wa huwal abdu haqqan qarrabatu ilayhi har yanzu fa annabi bawa ne na Allah kulawa ce ta Allah ta sa ya samu wannan matsayi alakar sa da Allah ke da to wannan zaka ga yan bid'a suna yin wannan to yanzu gashi nan sun sake kwakuso wata rigima sai ga shehin malami babbakin kimemi sai ya ce maka wai daren maulidi ya fi daren lailatul qadari ka ce a'a a ce a'a ai annabi ne ai eh? ba ka bane sai ka ga mutum yana kiyasun banza sai ya ce maka a, to yanzu da daren da aka haifi annabi da daren da aka yi kaza ya za a yi haɗa kaza kaza wannan fa shine abin da yadda suke aunawa to wani kirikiri yana ji yana kallo dole zai hakura matsayi ne na Allah sai a dauki annaba kai, dan kada a ce ba daidai ba a lika ke eh, ya annabi kuma ga mutane a kasar nan da an lika maka kin annabi shikenan to musamman dama ahli sunna da bahaushe ke cewa kura sunan ki ya ɓaci cikin kina ya karama su za su yi abubuwa wa'ancan mutanen za su a zauna lafiya amma wani lokaci magana wani zai wanda ba su ba sun gane abin da yake faɗa amma wallahi da gangan sai su murɗe magana sai su manna maka kin annabi wannan magana cewa daren maulidi ya fi daren lailatul qadr ƙarya ne shi ne daren lailatul qadr akwai nasi. Allah ya faɗa ya ce lailatul qadr khairun min alfi mil shahr ku dawo ma'auna da irin ma'aunin da ka auna Qur'ani da annabi da Allah da ƙur'ani da manzan Allah wa ya wani daraja eh na kuna jin tsoro ne me yasa ƙur'ani ya fi manzan Allah daraja saboda maganar Allah ce ita kuma maganar Allah ba halitta ba ce haka ne don kaga yanzu mutum yana jin tsoro kana ce to yanzu ya ɗauko wani abu ya ce ko ba shi bane to ka faɗa bi kulle saraha ƙur'ani ya fi manzo Allah daraja saboda ƙur'ani maganar Allah ce sifa ce menene dalilin da ya sa mala'ika jibrilu ya fi kowane mala'ika cikin mala'iku saboda sauko da ƙur'ani. menene dalilin da yasa shi ma annabin yafi kowane annabi darada? saboda saukar da ne. kafin ƙur'anin ya fara sauka haka Allah ya ce wa kadhalika auhana ilayka ruhan min amrina ma ta tadri malki kitabu wala iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to tun da yanzu ƙur'ani ya fi manzon Allah daraja duk an yarda yanzu wani faɗa wannan fa a gurin shi kin annabi ne ma mun tabbatar da cewa annabi saukar da ƙur'anin nesa ya samu darajar da ya samu haka ne yanzu dawo auna da irin ma'aunin da suke aunawa ƙur'ani sifar Allah ce ba maganar Allah ba ce shi kuma manzan Allah halitta ce ta Allah Allah da daren da sifar Allah ya fara sauka da daren da aka halicci halittar Allah wane dare ne ke gaba da wani daren da sifan Allah ya fara sauka wadda ba wani dare a duniya da za a yi kiyasin sa da daren lailatul qadari saboda sifan Allah ne ya fara sauka shine maganar sa amma haka yan bid'an nan suke zuwa su rikita addini sai su ce ba fa aya ba dan kawai sai san kara wata bida'a. sai ta ce wai daren maulidin ma ya fa daren wa wannan fa gafa nassi fa karara a qur'ani fa wanda ba a yi sabani ba kada yi subutun yadda suke faɗa kada yi dilala dan duk duniya ba a yi sabani ba cewa a'a kaza kaza kawai an yadda cewa lailatul qadr ana samun ta a goman karshe ne Sawa'u koma menene an dai yadda akwai ta amma Allah ya nassanta cewa khairun min amma dan bid'a dan kaga dan matsala ne haka ya zo kawai da tunani ba aya ba hadisi ya zo ya gina to tun da falsafa ka yi kuma da wannan falsafa mun lizumta maka ga amsa za a yadda cewa daren molidi in jama akwai nassi ya fa da qadar ne sai ran da aka yadda annabi ya fi qur'ani daraja amma ma dama qur'ani na gaba annabi na baya to dole daren da qur'ani ya fara sauka yana gaba da kowane dare a duniya in wannan shi zaka je ka fassara ka ce ana kin annabi ya rage naka je ka fassara yau kuma ba ma jin tsoro wannan maganar da muka faɗa daga nan billahi lazi har gaban Allah za mu kare ta ba shi kenan ma wannan yana daga cikin matsalar bid'a malam Allah ya raba mu da bid'a malam gashi nan suna ta wahalla da mutane malam sai kun gina su rusa sai kun gina su rusa Allah ya kiyaye al-imam wato ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir lokacin da zai fassara wannan ayin sai ce isti'nafu tida'i wannan fara zance ne kitabul lil mu'minina magana ce ga masu imani bi ahkami tashri'iyya da hukunce-hukunce na shari'a wa takmilatun ala surati taqri'i ja'at li munasabati ma taqaddama min as-sada'i 'ala al-qisasin wa rubat sannan ciko ne saboda ya dace da abin da ya gabata akan wa'incan da Allah yake zalika bi anna minhum qissisina wa rubat kaga a cikin su akwai malamai sannan akwai masu ibada sai to qad kana min sunnatihim su wa'incan mutanen daga cikin sunnan su shine al-mubalagha fi zuhuri kaiwa makura wajen gudun duniya tunda ai mun faɗa muku mun ce tare da abin da suke da shi na aqida amma lokacin da ya zama to asalin kiristanci ko nasaranci waɗanda waɗancan suke kai ba waɗannan ba na yanzu ya guji akan gudun duniya ne To mutumin da yake ya yadda ya guji duniya a harkar sa to zaka samu yana da saukin mu'amala ko da yana da matsala ta wani ɓangare amma wanda ke sa neman duniya ta kowace harka to daga cikin abin da za ka auna ko mutum ya yi da'awar nasaranci ka ga yana kan nasaranci na gaskiya auna shi da duniya ka gani in ka yana daga cikin yan gaba gaba wajen dadimar ta ta kowane hali har da kowa nan da neman ta a'a an bi shiga wani yanayi sai yace wa idza wa idza qad kana min sunnatihim al mubalaghati fi zuhd wa ahada su sai suka farar da tafi. wani tsabagen gudun duniya min linkita ya ana tazawwud sai suka yanke sai suka daina aure lala a cikin tsarin wasu cututtuka akwai wanda ko aure ba a yi ba akwai ko ba ne da ba masanin littafi mai tsarki ba na wannan sababancin cinin da za a ji a tambaya a gani wa an akalin luhumi amma kuma an ce ana samun matsaloli ce yaya za a yi mata su yi ta taruwa ga banka wata da guntun su ke wata abubuwa sun bayyana kuma kai ba mala'ika jibrilu ba su kuma ba na na maryama a cikin su kuma a ce ba za a banna ba ka gani wa kasiri wato min at-tayyibati suka da yanke suka daina aure suka daina cin abu mai dadi hatta dahu mai ma ba sa shafa wa tarfihi halati wa husn libasi da jin dadi da tufafi mai kyau nabbaha Allahu al-mu'minina Allah ya faɗa da masu imani ala anna sana'a yabo ala ruhbani wal kisisina wayancan da aka ce zalika bi anna minhum kisisina wa ruhbana bima bima lahum min al fada'ili saboda tare da abin da suke da shi na falala sai ce la yaktali tsira da sana'i ala jami'i awarihim rahmaniya baya nufin cewa kuma kowane bangare wanda yake da alaka da gudun duniyarsu ana yabansu sai yake cewa sadafa an kana ba'du ashabi rasulillahi wanda tamahat nufusuhum to daga nan ne wasu daga cikin sahabbai sai da ake shi suke jin a ran su qad tamahat nufusuhum ila taqallul min at-ta'alluq bil za'id al-aish suma su karanta wa kansu wajen ta'alluki abin da yake da alaka na dadin rayuwa ittila'an bi sahibihim sayyid az-zahidin sallallahu alaihi wa sallama don su koyi da shugabansa babban mai gidansu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai abinda kuma annabi ya riga ya shiga gaba sai dai kawai a kwatanta wannan dalilin yasa yake da kususiya yana cikin kususiyar ai annabawa guda tara shine in suka mutu ba a gadon su duk abin suka mutu suka bari sadaka ce hmm. an fahimta ai. saboda haka shi yasa mun sha faɗa muka ce Allah ya ba Annabu wadata amma da ya tashi sai ya sa dukiyar a hannun shi bai sa a zuce shi ba idan Allah yana nufin kada alheri in ya sa wadata sai ya sa ta a hannunka ba zai sa ta a zuciyarka ba wadda ka in ya shigo sai ya fita kuma su mutane ba su gane cewa ba kana bayarwa wallahi hana Allah ya rito shi kofa balma ne dalilin da ke sa Allah ya ci gaba da buta maka ka dinga bayarwa to mutane sun kasa gane wannan fikihu akwai abin da a shekarunka da inda ka shiga in yana zuwa maka na arziki sai kada gani ka san na wasu ne aka tattaro aka haɗu aka ce ya biyo ta hannunka wallahi wallahi ba dabara ka bace ba wayanka bace to sun kasa gane haka ba ka gane to manzo Allah yayi wasu maganganun da tun da yayi su fi kadai har yanzu ba wani dan adam da ya sace musu ya ce duk wanda ya mutu yana da dukiya ta magadansa ce wanda ya mutu ana bin sa bashi ko yana da marayin da ba wanda zai rike mai manzo Allah ya ce a zo bashin zamu biya kuma marayin zamu rike sallallahu alaihi wasallam wannan magana shi kadai ta wayannan ababen da suka faru sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda kuka imani la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum kada ku haranta wa kanku ababai masu dadi wanda Allah ya halatta mu ko ba gaskiya ba hmm. shi yasa addinin nan a dinga bi a hankali ustazai yan zafin kai da suka taso aka fara ustazanci ga mutum kullum ya makale wandansa sa wando wani sosak ba matsala ba ne shine sunna ko inda annabi hadisi ya tabbata to amma ka sa kayan ya zama mai kyau ta yadda duk wanda ya kalli kayan ya san kaya ne a jikinka amma ba saboda tsabar gudun duniya ba kullum jallaji ka kwaya wandan ma ya tattare ya yi sifirin ta baya saboda ko haɗuwa da guga ba ta yi amma wannan ustazar ya fi karfin yawa eh, akwai farkon zala ne ko shi ya sa yanzu kalamin ustaz a nan yankin a istilahi na duniya idan an ce ustaz professor fa shine ustaz ba eh amma nan eh amma nan in ga an ce maka ustaz su are ka ne an lura ka lizinci wata hula kwaya ɗaya irin ka tashi ka ce nashin nan da wata jallabiya kwaya ɗaya ko sai a kalle ka sai a sa maka suna ustaz amma a duniyance profesa shi suke ce ma wanda yake yana gaba da yana gaba da ainihin wato haka haka in Allah ya kawo kuɗi kakka damu za mu ci abinci mai kyau za mu sa kaya mai kyau za mu hau mota mai kyau kuma za mu gina gida mai kyau da izinin Allah la tuharrimu tayyibati ma halallahu lakum abinda duk Allah ya haramta ya halatta mai daɗi to ku haramta wa kanku abinda ake so kowane irin abu ya zama mutawassiti da tsakiya ko kuwa sawa'un kayan ne ko mota ko menene kar mutum ya zama nuto su shagaltar da shi wa'annan kyale kyale ta yadda bai da ma lokacin bin Allah kawai rigimar kullum ya je kawai ya ga wani gida a can waje gidansa ya dawo bai komai kawai ya ce ina magina ku rushe saboda kawai ya samu kuɗin banza kada mutum ya haka amma dai ka gina gwargwadon inda za ka zauna mai kyau ka ci abinci mai kyau wannan ba wani wanda ya isa hana ka akwai wanda su ustazancin su ya fi karfin wannan yawwa domin dai ba za mu iya wannan ustazancin ba wanda za su yi kuma Allah ya taimaka yawwa da haka Allah sai ya kawo ya harfu nida'in ko adatu nida'in sannan ga ayyu munada na kira maqsuda mabnin ala dhamm fi mahallin nasb la harfu tanbih alladhina al-ismu al-mawsul wato alal fati fi mahalli nasbin badal ko kuma fi mahalli nasbin na'at wanda sai zaman tuwa huwa mal'ul jumla ta ya ayyuhal ladina amanu fi'lun madin ne bamanin ala dambi littisalihi biwawul jama'a wal wawu fi mahalli rafin fa'il jumla ta ya ayyuhal ladina amanu la mahallalaha isti'nafiya sannan wal jumla amanu ita ce silatul mawsul la mahallalaha min al-i'rab la harfun nahiya wa jazmi to harbi mun fi'ilin mudari in majazumin bila an nahiya wa alamu ta jazmihi hasfin nuni da annan kumanin afa'adar hamsa walwa wa fi mahalla na fi fa'ida tsayyabati maƙulin bihi mansubin wa alamatin na bihi alkasara niyabatin kan kwaki da annan hujjam umu annan sissali daga wannan jumla ta la tu harrimu tsayyabati ma a hallallahu lahu wannan la mahalla laha jawabun nida ita ce jawabin kiran ba Allah ya kira mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu ba me jawabin kiran haka kawai kira mu a'a jawabin kiran shine kar ku haramta wa kanku abinda Allah subhanahu Ta'ala ya haramta wato abinda Allah ya halatta ku kar ku haramta wa kanku sai aka kawo wancan sai zaman tuhu zafin ma الاسم الموصول مبني في محل جر مضاف إليه أو نكرة موصوفة في محل جر والجملة بعده نعت والعائد محذوف يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحله الله لكم أبن الله سبحانه وتعالى يا حرم تاشي أينهم وتغريكم تدام بالسيوى آية تحد أبو أقول التحليل sannan kuma akwai at-tahrim da haramtawa da halattawa dukkan haƙƙin Allah ne shi yasa mu ga asali kalmar haramun alugar Larasu yana da alaƙa da ma'anarsa ta istilahi domin alharamu fil luga shine asali almanu kamar yadda Allah ya ce wa haramna alaihi almaradi Amin qablu kaga wa haramna da ma'anan wa mana'ada mun hana wata ta shayar da annabi Musa kafin ƴar uwarsa ta zo فقالت هل أدلكم على أهل بيت يقولونه لكم وهم له ناس كما يتألى كل طعام كان إلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه منكم لأن تنزل التوراة هذا ما حرم إسرائيل سننت آية دمك كرنت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة هذا حرم دماء منع لكامت كان شركة الله to an hana ka fa ba zai yi ka shiga aljanna ba ibnu ashur yace la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum sai yace tanbihul li fuqaha'il ummati wannan fadakarwa akan malaman fikihu na wannan al'umma ala lihtiraz fil qawl wannan su dinga yin takatsantsan wajen magana bi taharimi shay'in da haramta wani abu lam yaqum ad-dalilu ala taharimi wanda dalili bai tsaye ba wajen haramta shi shi yasa wajen makaruhi dole sai ka fahimci istilahin mutaakhiruna da kuma na salaf salaf ba abinda yana iya daukan haram amma idan wajihin bai fito musu ba da kyau sai ka suna cewa wannan abun su a gurinsu makaruhi ne an fahimta ne da ka dole sai kana fahimtar istilahin mutaakhiruna da mutaqaddimuna na farko waɗanda suka zo da waɗanda suka zo daga baya shi yake cewa au kana daliluhu ghayra baligi quwwati dalilin nahy alwarid fi hadhihi alaya ko ya to dalilin abu bai to yana da karfi ba wajen dalilin hani akan abu da sai ya to sai malamai suna yin ainihin wato tata dan dan fi'ilin harrama da abin da yake da alaka da shi irin wannan harrama guda 18 ne a Qur'ani adadin abin da yake da duk madda ta harrama a Qur'ani guda tamanin da biyu ne cikin ƙur'ani ya fara daga sun ma'antum haƙula ita ƙasuluna an kusa ku wata kuri juna fariƙan minkum min diyarihim ta ba haruna alaihim bil ismi wal udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum isradu in za zaka iya lissafa ka iya bin ƙur'ani? to ka fara daga nan nan ne inda irin wannan mada ta kalman ta fara daga nan babu kuma inda za ka sake samu a ƙur'ani sai ƙarshe shi ne wafi amwali muhaƙƙun lissa'ili wal maharu daga nan har ƙarshen ƙur'ani duk wata kalma da take da haram ba za ka same ta ba inda cikin ƙur'ani kuma ka je ka bincika an fahimta yi Allah ya faɗa mana cewa inna ma harrama alaikum maitata saboda haƙƙin haramtawa nashi shi ya haramta cin matacce mushi kenan waddama da jini wala hamal khinziri da naman alade wa ma uhilla li ghairi llahi bihi da abinda aka yanka ba aka daga murya ba da wani Allah wa man yurra ghaira bagin wala adin fala isma alayhi wa man yurra ghaira bagin wala adin fa inna allaha ghafurur rahim da ya gama wannan ne sannan Allah ya zo ya ce wala taqulu lima sifa lima tasifa alsinatukum alkalim kar ku faɗa abinda harshen ku ko yake raya muku mutum ya zauna ya ce hada halalun wa hada haramun litattaru ala Allah alkadib Allah yake dan ku kirkiran ma Allah ƙarya sai ce innal ladzina yaftaruna ala Allah alkadiba la yuflihu wanda suke kirkina wa Allah ƙarya wallahi ba za su rabauta ba Allah sai ya ce mata'un qalilun wa lahum adabun alim shi yasa ga sai ce wa alal ladina adu haramna ma qasasna alayka wayannan yahuda mun haramta musu abin da muka baka labari min qabl ma balamna walakin kanu anfusahum yablum to su haka suke wa bi zulmin sai kada Allah ce saboda zaluncin da suka yi sai ya ce an haramta musu kaza kuma Allah ya taimake mu an yi mu cikin al'ummar annabi ne da irin mu'amalar da aka musu ita ake mana da zaran sun yi abu a ce to an haramta ba za a sha lemu ba in an sake wani abu ce banda mangoro in an sake ya ce to banda naman kaza billahi alladhi da yanzu an waye gari ba wanda za a ce hukubar da Allah ya dinga musu kenan shi yasa kaga Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim Tayyiba? saboda zaluncin da suka sai ba kalli wani abu mai daɗi sai a ce to haramun ne kasu shi a matsayin hukuba to shi yasa kaga Allah ya ce mana wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqqi ran da Allah ya haramta ya ce kar a kashe ta kar a kashe ta sai da dalili shi yasa ya ce man qutila mabluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura to da wannan ne wajen abin da yake da alaka da at-tahrir da tahrimu kai ta ka tsantsan kuma kaska ji kunya in ka bada fatawa yau kana tsammanin abu ba dai abu daidai ne gobe ta bayyana ba daidai bane ka duba girman haɗuwarka da Allah sama da ka duba girman nauyin da mutane za su cewa kai yi fatawa ka dai a tambaya to ka sani ba ka cewa la ban sani ba a tambayi wani to me ya ciki eh an yadda cewa cikar kamala ta sanin komai Allah kaɗai ke da wannan ai mun faɗa mun ce ko annabawa akwai yanayin da aka tambaya in ayi sai su jingina ta zuwa ga Allah eh yanzu annan musa ne fa yana karatu wani ya ji karatu ya yi karatsa to ƙarshen karatu wanda ma ke magana da allah in eh, allah ce wa sallama Allah musa ta kalima da wani ya ji ya yi karatu karatu ya yi karatu ya zo ya rabu ya ce wai ko yanzu a duniyar kwakwa wanda kai ka ilimi maimakon annabi musa ya ce allahu a'alam sai ya ce babu duk malaman duniya sun haɗu bai faɗa saboda takabburanci ba a iya saninsa shi ya sanin shi ne annabi a lokacin a annabta ma shi ce zuwa yi magana da Allah don Allah ya ce ƙala ya mu fa'inis suka kai tuka alin nasi bi risalati wa bi kalami amma cewa babu Allah ya ce ina ai dan mu nuna maka ce aka ce to yanzu yanzu ya tashi ya tafi wajen wani shi saɓani ake annabi ne ma ko ba annabi ne? ittifaqi ba yadda za a yi ka haɗa darajar annabi Musa da tashi amma wannan kalmar ta babu fa da ya jingina ilimi zuwa ga Allah yace Allahu a'lam da ya huta amma cewa babu ta aka ce to yanzu ya tashi ta fara karatu eh, kuma haka ya tashi ya tafi kuma ya je neman karatu aka sa mai sharadi da ka'idoji da komai kuma ya saba aka kore shi eh, ba shi kenan ba to wannan shine Za ka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa sannan sai halal da Allah ya magana cewa ma ahallallahu abin abinda Allah ya halatta saboda lokaci shi dama haram kisiyarsa halal halal kishiyarsa mai ce ta ga yahudawa da Allah madaukakin sarki ya magana akan su ذلك بأنهم قالوا إنما البيع saboda sun ce ai riba dai take da suyi da siyarwa Allah ya ce ƙarya kuke wa ahalla al-bai'a wa harrama Allah shi ya halatta siye da siyarwa ya haramta riba yace kada a ce saboda akwai zalunci a cikin ta to ya fara daga nan cikin suratul baqara ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba nan ne inda ya fara sannan ya kare abin da yake da alaka da wannan mata wa anta hillum bi hadhal balad fi'ilin duk da yake da alaka da wannan madan ainihin wato a qur'ani wato guda hamsin da ainihin wato ɗaya ne a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala wannan gaba tana da muhimmanci gashi ana nuna lokaci yi. za mu ɗaya nan ko muna sanar da mutane eh, muna sanar da mutane cewa insha Allah gobe ashirin da nawa hudu eh, da hudu ko to jibi gobe karatun mata za mu kurife insha Allah bayan da muka kammala musu tafsiri daga suratu tabayyana mun yi musu juzu amma kace a wa'annan shekara hudu sai muka dora musu da majalisin nisa'i fi ahkamid dima'i tabi'iyyati lin nisa'i kuma alhamdulillah wannan karatu yawa mata amfani kwaran gasken gaske sannan ana saka shi a DITV da kuma alheri rediyo a Kaduna mai da na faɗa muna yi wa famanin sakatare na wannan kai ministry of work alhaji uh, haruna jiko an kai daɗe mana maka barka da zuwa wannan gwamnati ta ku allah ya tsare muku ita allah kuma ya sa a fita kunya sannan muna miƙa saƙo na jaje da ta'aziyya zuwa ga profesan malami malam alhaji abubakar alhaji limamin masallacin injimi da ke maiduguri akwai mahaifiyarsa allah ya mata rasuwa cikin wannan satin muna roƙon Allah dan sunayensa masu tsarki Allah ya jikanta Allah ya mata rahama Allah kuma ya sa ta huta inda ta tafi Allah ka sa ya fi inda ta bari abin da sai mai kyau a rayuwarta muna roƙon Allah ta'ala ya nillin mata da kurakurai kuma muna roƙon Allah ta'ala ya kau da kai abuwa ya yi mata abin da ta bari na zuri'a a bayanta muna roƙon Allah ta'ala ya musu albarka yan uwa da dangi da abokan arziki muna roƙon Allah ta'ala ya ba su haƙurin rashi mu da ta bari bayan mu Allah kada ku fitine Allah ka tsare mana imanin mu اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك على منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu Allah ka shirye da shugabannin Allah ka riko da hannunsu Allah ka yi musu jagoranci Allah ka sanya tausayi da imani da jin da a zakatunsu Allah da ka sanya su za mu azaba gare mu abin da ya lalace Allah ka gyara shi da su don tsarkin sunayensa inda aka fara samun sauki akan matsalolin tsaro Allah ka dawo mana da wannan sauki inda ba a samu sauki ba muna roƙon Allah ya shiga wannan lamari wayannan fitintinu Allah ka nuna mana ran da za su zo ƙarshe a waɗannan yankunan namu muna roƙon Allah saukin rayuwa da kariyar abinci da aka fara samu Allah ka tabbatar mana da shi a wannan ƙasar duk da sunayensa kowa da bukatunsa a nan na alkhairi Allah ka biya masa abin da muke yin tsoro na sharri ko yana kusa da mu Allah ka nesa mu da abin na alheri kuma muna roƙon Allah ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين